This is the voice of America. The following program is in Hausa. To jama'a barkanku da wuni da kuma zuwa ga shirin sashen Hausa na murya Amurka a wannan la'asariya ta Lahadi kan mitoci 22 da 25. A jamhuriyar Nijar ana jin mu kai tsaye a gidajen rediyon amfani da fara'a da Nomad da Sarauniya da Dalol da Niyya a birnin Kwani a duniyar gizo ta intanet kuma a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. to jama'a ali mustapha sakwato tare da mahmud lalu ne a nan ɗakin mu na watsa muku shirye-shirye da ke tsakiyar birnin washington dc muke tarbon ku ga shirin mu na wannan la'asariya mu fara da kanin labarai hukumomi a ƙasar somalia sun ce wata na'urar ɗaukan hoto ta nuna mutumin da ya mutu a cikin jirgin dalo a matsayin wanda ake zargi da haddasa wata fashewa a cikin jirgin masu ayyukan ceto na can a ƙasar taiwan suna ƙoƙarin neman waɗanda suka tsira da rayukansu bayan wata girgizar ƙasa da aka yi 'yan takarar neman shugabancin amurka ƙarƙashin jam'iyyar republican sun tafka muhawara a new hampshire wacce ta fi mai da hankali kan harkokin ƙasashen waje to gaishe ka mahmud to bayan mahmud ya gama baku labaran duniya muna da rahoto kan bazuwar wata cuta a najeriya karon farko an sami wata mata da ke dauke da zazzabin lasa a jihar ogun sannan za mu je da wasu ke kallon cire wasu hakimai da aka yi a jihohin kano da jigawa da wanda ya faru a jigawan da wanda ya faru a kanan dukaran tsaye ne daga birnin abuja najeriya kuma shugaban majalisar dattawan najeriya abubakar bukola saraki ya mai da martani akan hukuncin da kotun koli ta yanke cewa ya fuskanci shari'a a kotun ɗa'ar ma'aikata a bisa zargin yin ƙarya a lokacin da yake bayyana dukiyar da ya mallaka to sannan koya sakwata suke ji game da auren da suka ce na sirri ne da gwamnan sai je a kano da yake dai duk namiji dai mijin mata hudu ne ki da yana neman canji shi ya sanya mai girma gwamna kuma ya yi aure sabon aure a to ban da labari gaskiya <laughs> eh, to bayan duka wannan yau lahadi ce da haka muna da shirin bishara na grace amma bari mu fara da labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya hukumomin kasar somaliya sun ce na'urar ɗaukar hoton da aka dasa a filin tashin jirage ta nuna hotunan bidiyon wasu mutane biyu suna miƙa fasinjin nan da ya mutu wata na'urar kwamfuta ta tafi da gidanka gabanin wata fashewa da aka samu a lokacin jirgin na cikin tafiya a ranar talata da ta gabata kakakin gwamnatin somaliya abdulsalam ahmed ato ya gaya murya amurka cewa hotunan bidiyon sun nuna yadda mutanen biyu suka miƙa mutumin na'urar kwamfuta a asirce kuma hotunan sun nuna cewa lallai mutumin ne ya rasu bayan da aka samu fashewar a kwanakin baya wani jami'in tattara bayanan sirrin kasar ya gaya murya amurka cewa ana tsare da wasu ma'aikatan filin tashin jiragen da na kamfanin jirgin dalo domin a tuhume su kuma ciki har wasu mutane biyu da ake ganin babu haufi su suka mi taimaka wa mutumin da ake zargi da haddasa fashewar abdulsalam ya kara da cewa masu bincike suna rike da mutane ashirin ya zuwa yanzu kuma cikinsu akwai wasu ma'aikatan gwamnati da wasu 'yan kasuwa da suka taimaka mutumin da ake zargin koriya ta arewa ta harba wani makamin roka mai tafiyar dogon zango a yau lahadi wanda ta kwatanta a matsayin aiki ne na harba na'urar tauraron dan adam abin da ya saba wa dokar majalisar ɗinkin duniya da ta gindawa wato ta gindaya wa ƙasar na haramta mata amfani da fasahar makami mai linzami da sanyin safiyar yau ne koriyan ta yi gwajin a tashar tongchangri da ke kusa da arewa maso yammacin kan iyakar kasar china makamin da ya nausa ne zuwa kudu maso yammaci inda ya ketara ta saman tsibirin okinawa da ke ƙasar japan daga baya koriyan ta fitar da wata sanarwa ta kamfanin dillancin labaran ƙasarta inda ta tabbatar da harba makamin rokan wata rundunar sojin amurka ta musamman ta ce ta ga gilmawar wani makami mai linzami a sararin samaniya wanda ta ce an yi nasarar harba shi china dai ta yi nuni da cewa wannan gwajin makami ka iya zafafa zaman ɗarɗarɗin da ake yi a yankin shugaban ƙasar colombia juan manuel santos ya ce fiye da mata dubu uku da ke ɗauke da juna biyu suka kamu da cutar zika da ke wato da cizon sauro ke yaɗawa sai dai a wata hira da aka yi da shugaban ya ce babu wata kwakwara hujja da take alakanta cutar ta zika da yadda ake haihuwar jarirai da nakasa aka babu dai makarin wannan cuta ya zuwa yanzu a duk faɗin duniya shugaba santos ya kara da cewa kwararru daga amurka za su isa ƙasar domin taimakawa wajen gudanar da bincike kan cutar wacce ya ce ta harbi kusan mutane dubu a ƙasar baki ɗaya a ranar juma'a ita ma brazil ta ce an samu samfur ɗin cutar a yawu da kuma fitsarin masu ɗauke da ita lamarin da ya sa ake fargabar cutar ka iya saurin yaduwa ta hanyar musayar wasu nau'ukan ruwan jiki da wato jikin nan adam kamar yawun labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yan takarar neman shugabancin amurka ƙarƙashin jam'iyyar republican sun tafka muhawara a new hampshire wacce ta fi mai da hankali kan harkokin ƙasashen waje inda suka yi ta suka junansu a daren jiya asabar wannan muhawara ta gudana ne yayin da ya rage ƙasa da kwanaki uku a yi zaben new hampshire a yankunan fitar da dan takarar da zai wakilci jam'iyyar a zaben ƙarshen shekarar nan daga cikinsu dai babu wanda ya fi fusata kamar gwamnan new jersey wato chris christie wanda ya yi ta cittakar wato sanata mako rubio a farkon muhawarar inda ya ce ba shi da kwarewar da zai iya zama shugaban ƙasa amurka a ɗaya bangaren kuma hamshakin attajirin donald trump ya fi mai da hankali ne akan matakan da yake so ya ɗauka game da batun bakin haure ciki har da batun gina katanga a kan iyakar amurka da mexico kana ya ce zai mai da hankali sosai wajen yaƙi da ƙungiyar isis shi dai ted cruz wanda ya zo na farko a zaben iowa cewa ya yi akwai buƙatar har-haren da ake kaiwa a siriya da iraki su kasance sun mai da hankali kan 'yan ta'adda kaɗai ba kowa da kowa ba a ƙarshe dubban masu aikin ceto na can a ƙasar taiwan suna ƙoƙarin kawar da gine-gine da suka rufe mutane bayan wata girgizar ƙasa da ta afkawa birnin tainan a jiya asabar domin ganin ko za a samu waɗanda suka tsira da ransu zuwa yanzu hukumomi sun ce girgizar ƙasar mai ƙarfin maki 6.4 ta halaka mutane 24 yayin da ta jikkata fiye da 500 a birnin tainan mai yawan mutane miliyan biyu mafi yawan waɗanda haɗarin ya ritsa da su sun kasance ne a wani bene mai hawa goma sha bakwai wanda ya ruguje baki ɗaya hukumomi sun ce za su yi bincike su gani ko an bi ka'idojin da aka shimfiɗa wajen gina wannan bene ana da dai hasashen akalla mutane 250 ke cikin ɗakunansu a lokacin da haɗarin ya auku inda yanzu haka ake kiyasin fiye da mutane 120 na makale a cikin baragizan gine-ginen to mahmud lalo ya kawo muku labaran duniya daga washington to madalla yanzu sai rahotanninmu bari mu fara daga jihar ogun karon farko an sami wata mata da ke dauke da zazzabin lasa a jihar Ogun. Matar 'yar shekaru 28 da haihuwa ta fara zazzabi ne tare da nuna alamun kamuwa da zazzabin lasa bayan da ta dawo daga wani balaguro inda ta je bikin jana'iza a jihar ibonyi Dr. tunde Efaye shine kwamishinan lafiya na jihar Ogun da ya shaida wa taron manema labarai haka a birnin ta fadar gwamnatin jihar Ogun. And days after the 28 year old lady came back from she started Dr. Babatunde Epaye ya ce bayan kwanaki biyar da matar mai shekaru 28 ta dawo daga jana'iza a jihar Ebonyi sai kawai ta fara zazzabi. Daga nan aka garzaya da ita zuwa wata asibitin shan magani. Kana aka sake kai ta a wani asibiti mai zaman kansa kafin daga baya aka sanarwa ma'aikatar kiwon lafiya ta jihar Ogun inda an ka gano cutar ta lasa. Shinan lafiyar na jihar Ogun ya ce waɗanda aka keɓe da suka yi mu'amala da ita sun hada da ma'aikata 22 na asibitin farko, jami'an asibiti 25 na asibiti ta biyu da suka yi jinyarta da 'yan uwanta guda uku da sun ka kula da ita, sannan an rufe asibitocin biyu da sun ka kula da ita. Ya ce an kai maras lafiya din a wani keɓaɓɓen wuri a asibitin koyarwa da ke Olabisi Onabanjo da ke Shagamu don a ci gaba da lura da ita. Dr. Ifaye ya ce a asibitin koyarwa tattaunawar inda an ka ta akwai masana yaduwar cututtuka farfesoshi da dai sauransu da za su yi nazarin rashin lafiyar ta tare da ba da shawara akan mataki na gaba idan ba a manta ba a kwanakin baya ne ministan kiwon lafiya na najeriya farfesa isaac adewale ya ce cutar lasa ta bulla a jihohi goma sha bakwai da ke najeriya hassan umar tambuwal muryar amurka daga ibadan a najeriya idan ba mu son ta ba mu tsaftar jiki tsaftar gidaje to a gaishe ka Hassan to sai Abuja inda za mu ji mutane kan hukuncin da wata kotu ta yanke na cewa dole sai shugaban majalisar dattawa ya gurfana a gaban shari'a shugaban majalisar dattawan Najeriya Abubakar Bukola Saraki ya mai da martani akan hukuncin da kotun koli ta yanke cewa ya fuskanci shari'a a kotun da'ar ma'aikata a bisa zargin yin karya a lokacin da yake bayyana dukiyar da ya mallaka a wata takarda mai dauke da sa hannun yusuf yonu mai magana da yawun saraki wanda aka raba wa manema labarai yana mai bayyana takaicinsa game da hukuncin inda ya jaddada cewa zai wanke kansa a shari'ar da ke tafe ibrahim el sudi wanda yana mai baiwa saraki shawara a harkar shari'a ya ce kotun da'ar ma'aikata bai bi ka'ida wajen gurfanar da sarakin ba ka'idar shine cewar an yi confronting ɗinsa kuma cajin an yi caji daidai wannan muna kalubalanta kuma doka ta yadda cewar mu kalubalance hakan idan ko kana kalubalantar hurumin kotu na sauraron caji wadda aka yi shi ba daidai ba to doka ta ce ba sai ka gurfana a gaban kotu ba sai an gama wannan idan aka tabbatar cewar eh lalle kotu tana da hurumi to shikenan sai ka gurfana ka fuskanci shari'a to me yasa ba zai yadda kwallon mangoro ya huta da kuda ba wannan kuma hurumin 'yan majalisa ne in yau suka ce ba sa bukatarsa shikenan za a cire shi amma babu wani mahaluki daga waje wanda ya isa ya cire shi yaya masu fashin baki akan al'amuran yau da kullum irin su hassan saddauna ke kallon wannan lamari ni a tunani na a daidai wannan lokaci ya gurfana ba da jin wani abu matukar ya san ya taka gaskiya yana kuma gadaran gaskiyar yake yi ba mu da wani haufi ni ba na zargin sa ban tabbatar da haka ba domin babu wani kotun da ta tabbatar da haka zuwansa shine zai tabbatar ko gaskiya ne ko rashin gaskiyar so zuwansa kuma zai sa idan yana da gaskiyar zai kara horin jini idan ko dama ba haka bane to kaga shikenan eh, sai mu ce umma ta gada Aisha a wannan harkan a kwanakin baya can kotun tarayya da ke abuja ma dai bata amince da bukatar saraki na hana kotun da'ar ma'aikata tuhumarsa ba kotun da'ar ma'aikatan na tuhumar bukola saraki ne a bisa zarge-zarge goma sha uku cikinsu har da zargin kin bayyana kaddarorinsa da ya mallaka a lokacin da yake gwamna a jihar kwara Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Shari'a yau tana ta kowa da ta kare da ta yi aji. Eh an yi shari'a mai yawa, an so a yi tara mai yawa, shi an ka rubuta ko ina. To a gaishe ki Madina, to na jima kaɗan za ku ji abin da sakwata suke cewa game da auren da suka ce na sirri ne da gwamnan sai je yi a Kano amma tukuna bari mu gama da jihohin ita kanan da jigawa inda aka cire wasu hakimai kuma abin ya zama cece kuce. Wata wasiƙa daga fadar mai martaba sarkin dutse ya ɗauke da sa hannun Malam Yunus Garba ta ce ofishin sakataren gwamnatin jihar Jigawa ne ya umarci sarkin na dutse ya dakatar da hakimin na gundumar Bamaina Alhaji Mustapha Sulalamido daga aikinsa. saboda shari'ar da ke tsakaninsa da hukumar efcc a babbar kotun tarayya da ke abuja lauya audu bula mabukarti malami a tsangayar karatun lauya ta jami'ar bayar kano ya yi tsokaci dangane da wannan batu a fahimta ta wannan takarda ba ta bisa doka dalili ko shine su waɗanda suka dakatar da shi a wannan hakimi tamkar wato sun wuce gona da iri ne ta hanyar wato fara yi ma mutum hukunci kafin kotu ta yi masa hukunci. Sashi na 36 na kundin tsarin mulkin Najeriya ya tanaji cewa duk wanda ake zargi da ya aikata wani laifi to a ɗauke shi a matsayin wankakke har sai kotu ta kama shi da laifi kuma a dokokin najeriya ni dai har yanzu ban san wata doka da ta ce a dakatar da wani wai saboda ana masa shari'a a kotu ba ita ma dai majalisar masarautar kano ta warware rawanin dagacin garin ganduje alhaji sani umar ganduje wadda ke zaman Kani ga gwamnan kano abdullahi umar ganduje matakin dai na da nasaba da takaddamar kuɗi tsakaninsa da wasu talakawan yankinsa ne A nan ma dai barista Audu Bulama Bukarti ya ce. Masarautun gargajiya a Najeriya suke kuma su ma kundin tsarin mulkin Najeriya yana aiki a kansu. Kuma sashi na 36 na kundin tsarin mulki da kuma shari'o'in da kotunanmu manyan kotunanmu suka zartar ya kawo wato ka'idojin da sai an bi kafin a kama mutum da laifi a sauke shi daga mukamin shi ko a ce kore shi daga aiki idan an bi waɗannan duka ka'idoji sai aka sami mutum da laifi to kaga daga karshe za a iya cewa abin da aka yana bisa ƙa'ida amma idan aka yi ba a ba mutumin ikon sauraro to a nan ba a bi ka'ida ba kuma aka je kotu daga ƙarshe na za su wato warware wannan wato hukunci da aka zartar ko da kuwa majalisar masarautar ce ta ko sarkin ne da kansa yi kwarai da gaske shi kanshi sarkin ma kotu za ta iya cire shi bare kuma warware wani abu da ya yanke. su ma dai masu kula da al'amuran yau da kullum sun yi tsokaci. da wanda ya faru a jigawan da wanda ya faru a kanan dukaran tsaye ne a janye shigar da siyasa a cikin al'amuran da suka shafi wannan sarauta tamu ta ƙasar hausa mai daraja mai kima wadda bature kansa haka ya zo ya same mu da ɗabi'o'inmu da ƙa'idojinmu da kuma bisa adalcinmu gwamnati ta kan shiga ta katsalandan irin wannan kamar kaga kamar wannan a ce gwamnati ce daga jiha ta aiko kawai ta ce a gaya ba sarki ka dakatar da hakimi kaza ana iya kallo kamar bulbushin siyasa ya shiga cikin harkar aikin kamar shi mahaifin wannan hakimi tsohon gwamna ne tsohon minista ne na ƙasa ita gwamnati ta guji yanayi da za ta wayi gari inda har mutanenta za su fara dubawa su ce a'a saboda ba babansa ne yake mulki ba ko kuma ba siyasar babansa ce take mulki ba shi saka yake fuskantar wannan musguna malam habu ahmed kenan a nan kano mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano Najeriya. Zamani ai Allah ke da shi ɗan adam baya da zamani almodabbiru ke tafiyar da shi yanda ya so haka zai gani Allah. Mai da shi. To a gaishe ka Malam Mahmud. To bari mu karkare rahotanninmu a jihar mu ta Sokoto wacce gwamnan ta je aure da aka ce ya baiwa Sokoto mamaki don ba sa da labarinsa. Lamarin auren gwamnan ya zo mafi akasarin jama'ar jihar Sokoto a bazata musamman saboda yadda aka gudanar da shi a asirce. Barista Aminu Waziri tambuwal-dai ta tabbata ya angwance da amaryarsa Maryam Mustapha bayan da aka daura aurensa a ranar juma'a nan da ta gabata a birnin Kano. na nemi jin ta bakin mashawarcin gwamna akan sha'anin watsa labarai malam imam imam wanda ke ganin wannan lamari ne da ya shafi rayuwar gwamnan. Wannan ba abu bane da za a ce eh, an ce ko ba a ce ba. Abu ne da a turanci ana cewa wannan private matter ne wato kan shi da sha'ani shi kan da iyalin shi ba abu bane da da ya zama na abin da za a ce an hito ana maganar shi a fili ko a kiyasance. Ah, kaga al'amari a yanzu ba yana amsa sunansa kaɗai na aminu waziri ba yana amsa sunan jagoran jihar sokoto ne wanda kaga jama'ar jihar sokoto na da bukata watakila su san abubuwan da ke faruwa tare da shugabansu. a tabbas a jama'ar jihar sokoto shi da ma'aika sun bi ta koya musu komai ba saboda haka idan aka ce yau ya yi abu ko aka ce bai yi ba shi a aminu waziri a matsayin gwamnati da kanshi zai fito ya gaya ma sokoto. duk da yake lamarin ya zo wa jama'ar jihar sokoto a ba zata. to amma bai kasance wani bakon al'amari da ya ba su mamaki ba sunana ibrahim salihu isa to gaskiya ra'ayina auren da ya yi ya dace saboda dai dan adam yana da bukata ta ya gabata ko yana da yanci ne ya gudanar da rayuwa ta game da yadda ya dace in dai bai saba ma shari'a ba to abinda na san mutane za su ce kila ya yi auren cikin sirri to kuma saboda zama ne babba in dai yayi haka ne dan a kawo da wani raye da wasu biki-biki da wasu hidimomi ni gaskiya gare ni ya dace dan ko ni adda hali zan ta in yi abina haka nan zan iya yi ne gaskiya sunana Ibrahim Usman Binji to ni a nawa gani gaskiya kowa duk wanda adda ya kara mata yana iya kara mata kuma na yi farin cikin da kara mata da ya saboda duk wanda kamar kai yanzu in kana da halin kara mata ka kara za kai kuma a matsayin shugaba ya kamata a ce har mata ma hudu suna da to ni dai suna na saratu zubairu da yake dai dun namiji dai mijin mata hudu ne don haka ina ganin ki da yana neman canji shi ya sanya abin da zai mishi fata shine ubangiji Allah ya bashi zaman lafiya kuma ya bashi ikon yin adalci a tsakaninsu sunana lawal aliyu mai girma gwamna kuma ya yi aure sabon aure eh. a to ban da labari gaskiya to in baka labari an daura wa gwamnan jihar sokoto aure a ranar juma'ar da ta gabata a garin kano menene ra'ayinka to kawai eh, allah dai ya ba su zaman lafiya kuma eh, watakila yana so ya ƙari ne shi ya sa ya auren to mu dai fatan mu shine idan dai har ya tabbata da gaske ne to Allah ya ba su zaman lafiya Zainab Mustapha yar shekaru 36 ta kammala karatunta na digiri ne a Jami'ar Bayero da ke Kano kafin kasancewarta mata ta biyu ga gwamnatin Tambol wanda ba da dadewa ba da ya cika shekaru hamsin da haihuwa Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto Najeriya. To ma da lato gaishe ka Murtala jama'a kuna jin shirye-shirye da rahotannin sashen Hausa na murar Amurka ne daga birnin Washington DC inda muna safiya ce muna karfe goma da minti ashirin na safiya din da Grace. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin bishara. Yau shirin yana tare da fasto Yahaya Lawal mai gurmi wanda yake amfani da baiwa da Allah ya masa wajen aikin bishara. Fasto Yahya mu da saduwa da kai a wannan shiri na bishara. Barka dai hajiya. To ko za ka bayyana mana cikakken sunanka da inda ka koyi wannan sana'a ta gurmi? Eh suna na Yahaya Lawan kuma na koyi wannan sana'a ta gurmi tun na ƙauye a can a garinmu a jihar Kano a wata ƙaramar hukuma da ake kira Rogo. A to a lokacin da kuke tashin nan akwai wani mai kada gurmi ne a ƙauyen ku da ya baka sha'awa ka koya daga gare shi ko kuma irin karambani ko zan ce na yara wannan kuma gaskiya ne kuma ya faru hakan ne ta wajen karambani na yara wadda muka taso tun muna kananan yara abin sai ya zama kamar sana'a kowa yana yin wannan ka ganshi da gurmi wannan ka ganshi da gurmi waɗansu sun iya waɗanda suka jimre sun iya ya zama musu sana'a sun kai ga cin abinci waɗanda suka sashin bishara kuma kamar ni yanzu na moritawa ubangiji Allah ya bani iko na jimre na sashi a cikin aikin bishara waɗansu kuma ba su iya sun jimre ba domin ba kowa ne za ka fara abu da shi ya ɗore ba to waɗanda suka ɗore suka jimre ya kai ga ya zama musu sana'a waɗansu sun shiga duniya da shi suna cin kuɗi da shi ni kuma Allah ya taimake ni cikin alherinsa na juya shi zuwa aikin bishara ya zama min abin da nake takama da shi ta wajen aikin bishara ta shelar bishara almasihu. To zaka iya cewa shekaru nawa ka shafe yanzu kana aikin bishara da wannan gurmi? na shafe ya kai shekara goma sha biyar a yanzu haka in ma bai fi ba ina aikin bishara da wannan gurmi da nake da shi yanzu. wato daga cikin waƙoƙin da ko dai ka rubuta ko ka kirkiro ko ka rera da wannan gurmi ko za ka ɗan rera mana guda ɗaya. Insha Allahu zai iya yiwuwa haka hajjia da ikon Allah. To bismillah. Allah ya karimu, Allah tir jalalu, mai kuta da kari. In Allah in ya zaya za ya kwace, in ya hana ka wa za ya baka. ihin shi ne ya kira ni To, madalla sau da dama mawaka da suka yi fice sukan rera waka ne domin bayyana abin da ke zuciyarsu waɗansu suna waka soyayya waɗansu su yi kashedi waɗansu su yi matashiya da dai sauransu to kai menene musamman kake mai da hankali akai a cikin kamar waƙoƙi da kake a gurmi? da wannan abin da nake mai da hankali a kai dungurungun abin da na dogara a kai abin da na zauna a kai kenan aikin bishara gaba da baya bishara gida bishara daji bishara ina ka fito bishara ina za ka bishara mai kake cewa bishara me za ka ci bishara duk abin da na dogara akai shine bisharar almasihu dan Allah ya eh, wato daga cikin waƙoƙin da ka rera misali wacce ce ka fi hmm. jin daɗin ta ko kuma bisa ga ganinka jama'a suka fi jin daɗi a cikin duk waƙoƙin da ka rera a cikin shekaru goma nan da ka fara buga gurmi a cikin wanda nake cin daɗin su ko kuma wanda na ga kamar jama'a ma suna cin daɗin su wadda ta zama ka da nake kiranta da suna Allah Rabbana. To ko za ka rera mana Allah Rabbana? Eh za mu iya rera muku Allah Rabbana. To bismillah. Allah Rabbana Rabbana Allah Ubangiji na Rabbana Allah mai tare da rana Allah mai gumi da dariya, Allah mai maza da mata. Allah Ubangiji na, Allah ka taimaka man, wahabu Allah ka taimaka ya turjanatu Allah ka taimaka ya almasihu Allah ka taimaka ya aljabaru Allah ka taimaka ya al'aziz ka taimaka arhamanu Allah ka taimaka man Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan wannan makon sai kuma mako na gaba idan maɗaukakin sarki ya nuna mana ku ji ci gaban hirar tamu da faso ya yanzu a madadin fasto haya lawai mai gurmi to a gaida grace sai mun da mako zuwa wato mako mai zuwa da wani sabon shiri na bishara da na ta grace amma kafin mu kawo muku labarai ta kai ga wannan jama'a ku biyo miliyoyin masu kallon shirye-shiryenmu na nahiyar afirka da sauran duniya ta yi murna fara yada labaru da sauran shirye-shirye masu ƙayatarwa a talabijin Muna farin cikin faɗa muku cewa mun fara nuna shirye-shiryenmu na taskar VOA a talabijin, kuma za ku iya kama mu kai tsaye a gidajen talabijin na jihar Bauchi, PRTV Jos, NBS Lafiya da NTA International Abuja. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama taskar VOA a gidan talabijin na Canal 3 Niamey da rediyo talabijin amfani da rediyo talabijin Sarauniya da kuma rediyo talabijin Tenere. Shirye-shirye na zo muku ne a ranaku daban-daban a kowane mako. Sashen Hausa na murya Amurka. Duniya a tafin hannunku. haka yake yanzu karfe goma da minti ashirin da bakwai na safe ga labarai a takaice hukumomin ƙasar somaliya sun ce na'urar ɗaukan hoton da aka dasa a filin tashin jirage ta nuna hotunan bidiyon wasu mutane biyu suna miƙawa fasinjan nan da ya mutu wata na'urar kwamfuta ta tafi da gidanka gabanin wata fashewa da aka samu a lokacin jirgin na cikin tafiya a ranar talata da ta gabata kakakin gwamnatin somaliya abdulsalam ahmed ato ya gama murya amurka cewa hotunan bidiyon sun nuna yadda mutanen biyu suka miƙa mutumin na'urar kwamfuta a asirce kuma hotunan sun nuna cewa lallai mutumin ne ya rasa wato ya rasu bayan da aka samu fashewar koriya ta arewa ta harba wani makamin roka mai tafiyar dogon zango a yau lahadi wanda ta kwatanta a matsayin aiki ne na harba na'urar tauraron dan adam abinda ya saba wa dokar da majalisar ɗinkin duniya ta gindaya wa ƙasar na haramta mata amfani da fasahar makami mai linzami da sanyin safiyar yau koriyan ta yi gwajin a tashar tongchang-ri da ke kusa da arewa maso yammacin kan iyakar kasar china makamin da ya nausa ne zuwa kudu maso yammaci inda ya ketara ta saman tsibirin okinawa da ke kasar japan daga baya koriyan ta fitar da wata sanarwa ta kamfanin dillancin labaran kasar inda ta tabbatar da harba makamin shugaban kasar colombia juan manuel santos ya ce fiye da mata dubu uku da ke dauke da juna biyu suka kamu da cutar zika da cizon sauro ke yadawa sai dai a wata hira da aka yi da shugaban ya ce babu wata kwakwarar hujja da take alakanta cutar ta zika da yadda ake haihuwar jarirai da nakasa a ka shugaba santos ya kara da cewa kwararru daga amurka za su isa kasar domin taimakawa wajen gudanar da binciken kan cutar wacce ya ce ta harbi kusan mutane 25,000 a kasar baki daya 'yan takarar eh, mahmud bari mu ja maka burki don lokacin buya dano inda za mu karkare shirye-shirye mu na wannan lokaci da yin bankwana ga duka masu mu sai gobe domin yau bamu da shirin dare don ci. kafin mu tafi muna ta'aziyar rashin da aka yi na alhaji abubakar da kuma alhaji garba garba jabo a sakkwato allah ji kansu ya ramshe su a madadin duka ma a sashen wasu murya amurka musamman shi mahmud da shi wanda ya ja motar wato kuma ba da umarni caleb cho da kuma injiniyoyinmu ne ne a jimin su sakkwato a wasu Washington, D.C. This program has come to you from the Voice of America, Washington.